بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta talata ta kuma goma sha ɗaya ga watan ramadan a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da shida ga watan shida shekara ta 2017 miladiya a darasinmu na biyu a kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi a cikin littafin bulugul mara min adillatul hakam ibn hajar rahimahullahu azawajala yake cewa kitabu siyam wannan kundi zai magana kan abin da ya shafi hukunci hukuncin azumi ne domin jiya mun yi magana kan abin da ya shafi ta'arifi na azumi da kuma falalar azumi yau za mu shiga cikin littafin kai tsaye sai ce kitabu ya kundi da yake magana kan azumi kenan da ya ce azumi yana nufin al'insaku an sha shahawata yalbatani walfarji yawman kamilan biniyacin qabal fajiri aw ma'a في غير زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه متفق عليه عن أبي هريرة an karɓi wannan hadisi daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin a dausi radiyallahu anhu allah ya ƙara mashi yadda shi abu huraira ɗin ya ce ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce la taqaddamu ramadan kada ku gabaci watan ramadan kada ku gabaci azumin ramadan bi yomin, yawmin da azumin kwana guda wala yawmaini ko kwana biyu kada ku yi haka kada ya zamana ramadan saura kwana ɗaya sai ka fara azumi yau ko ra kwana biyu sai ka fara azumi yau ina fatan mun fahimci wannan da kyau illa rajulun sai dai kawai mutumin da yake kana ya sumu sauman ya kasance yana yin wani azumi fal ya sumhu to ya samu ya azumci wannan yinin kwana ɗaya kafin ramadan ko kwana biyu kafin ramadan muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito a yaren ibn hajar idan ya ce muttafaqun alaihi yana nufin bukhari da muslim suka rawaito za mu fahimci abubuwa kamar haka abu na farko idan ya zama na azumin ramadan watan ramadan saura kwana ɗaya ya kama kamar a ce gobe azumin watan ramadan zai kama wana ji da kyau me hukuncin yin azumi yau ko kuma idan aka ce jibi ake sa ran fara azumin watan ramadan to me hukuncin azumi yau kaga in an ce jibi za a fara azumin ramadan kaga kafin jibi kenan akwai yau akwai gobe to me hukuncin azumin waɗannan kwanaki guda biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in dai azumin ramadan ya wuce kwana ɗaya to saura kwana ɗaya to kada wanda ya yi azumi ko ya saura kwana biyu kada wanda ya yi azumi ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko saboda me sai malamai suka ce saboda kada ya lissafa wannan cikin ramadan kada ya lissafa wannan yini ko waɗannan yini guda biyu wanda aka yi masassaucin ya yi azumin kwana ɗaya ko kwana biyu kafin ramadan shine illa rajulun sai dai mutumin da yake kana ya su musamman ya kasance yana yin wani azumi sai kwana ɗaya ko kwana biyu kafin azumi ta yi daidai da wannan azumin da yake yi falle sumhu to ya samu ya yi azuminsa wana ji da kyau ana sa rai za a fara azumi ranar juma'a shi kuma ya saba yin azumin ranar alhamis wana ji da kyau ko to haka yanzu ya samu ya yi azumin ranar alhamis ko ana sa rai za a fara azumi ranar talata shi kuma ya saba azumin ranar litinin to haka ya samu ya yi azumin shi na ranar litinin ɗaya kenan ko kuma a'a mutum ne yana yin azumin kafara adadin kwanakin da suka rage mashi ya kammala azuminsa na kafara shine kwana ɗaya ko kwana biyu ya samu daman mutumin da yake yin wani azumi sai azumin da yake yi daidai da saura kwana ɗaya ramadan ko kwana biyu ramadan ya samu ya azumci wannan azumin da yake yi amma haka kawai mutum baya azumi ya ji an ce azumin ramadan saura kwana ɗaya ya ce to bari ya fara tun yau ko saura kwana biyu ya ce bari ya fara tun yau shine abin da aka hana قال وعن أمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصاه بن خزيمة ومن حبان وأنا عمار بن ياسر أنكر وانا حديث لك عمار بن ياسر رضي الله عنه الله يجدد شيء شيء عمار بن كينا أنه قال ياتي من صام اليوم يوم الذي يشك فيه duk wanda ya yi azumin ranar da yinin da ake kokontansa yini da ake kokontan shin wannan yinin talatin ne ga sha'aban ko ko ɗaya ne ga ramadan shi ake kira yawmu shak ranar da ake kokonto kokontan ɗayan abubuwa nau kenan biyu ko dai zama talatin ga sha'aban ko kuma ya zama ɗaya ga ramadan kenan rana 29 ba rana kokonto ba ce saboda 29 tabbas sha'aban ce kuna ji da ke ko sai dai an ce yau yau sha'aban 29 saboda ka yau a yi duban fari kuna ji da ke yau a yi duban fari idan aka ga wata yau gobe ɗaya ga ramadan in ba a ga wata yau ba gobe talatin ga sha'aban saboda haka in aka ci yau sha'aban ya kai 29 to ya nuna mana gobe ita ce yau shak domin ana kokwantan shin ɗaya ce ga ramadan ko kuma talatin ce ga sha'aban sai ammar ibn yasir ya ce man samal yawmal ladhi yushakku fihi duk wanda ya yi azumi a yinin da ake kokwantansa ana kokwantan wannan yinin cikon sha'aban ne ko kuma sabon wata ne na ramadan faqad asa abal qasim hakika ya saba ma baban al-qasim shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan idan an tambaye ka menene hukuncin azumin ranar da ake kokonto aha bai yi ba bai yi ba saboda kun gama duba wata kun gama duba wata nan sai ba a samu ba watakila ma kun kai yammaci ne ma da ruwan sama an kai yammaci da da ruwan sama sai mutum ya ce to shi da yau dai sun duba wata ba su gani ba amma idan wasu wuraren an ce an ga wata idan mai alfarma sarki musulmi sanar da an ga wata za mu ɗau azumi wana ji da ke ko sai ci to amma a inda an ce a duba wata a najeriya a da an duba za a gani ne saboda haka shi yanzu zai kwana da niyyar azumi in an ce an ga wata to azumin na ramadan ne in an ce ba a ga wata ba to azumin na nafila ne yayi bai yi ba bai yi ba saboda bai kwana da niyyar azumi ba in an tambaye shi wani azumin ya kwana da niyyarsa bai sani ba saboda ya ce in an ga wata azumin na ramadan ne in kuma an wayi gari ba ci an ga wata ba ya mai da azumin na nafila a wannan ai ba haka rijiya bane in an samu ruwa rijiya in ba a samu ruwa ba masai ba haka ba ba haka ake yi shi ba kun lura da ke ko dole mutum ya haƙura ya ba kan shi uziri ya zauna ya tabbatar da labarin ganin wata kafin ya kwanta wannan yini shi kadai ne ake da shi a shekara ka kwana ka tsaya ka tabbatar da labarin an ga wata in ka tabbatar da labarin an ga wata sai ka tada iyalinka kowa ya kwana da cikakkiyar niyya ta gobe azumi ku lura na ce wannan yinin kwaya ɗaya ake da shi a shekara shi yinin gobe sallah ko da ka kwanta ba a tare da an ga watan sallah ba in ka tashi aga da ami kawai za ka tashi da in aka ce an ga wata ba wai sai ka yi niyyar saukewa ba kun lura da ke ko da zara an ce an ga wata shikenan za ka ajiye. saboda haka indi aka ce yau 29 ga wata to kowa ya iya kokari wurin fita neman ganin wata game da bayani zai zo kowa ya kokarin fita domin a duba wata kada wanda ya zauna a shantake yana jiran a duba a sanar da shi cewar an ga wata Kullum da kyau ko sannan sannan idan aka tabbatar da cewar gobe yau ba a ga wata ba labari ya zo cewar yau ba a ga wata ba to gobe kaga ba ta zama yau shakki ba kun gane ba ta zama yau shak ba domin ta zama talatin ga sha'aban saboda an tabbatar ba a samu labarin ganin wata ba kaga ta zama gobe talatin ga sha'aban in ku aka tabbatar da ganin wata yau gobe ta zama ɗaya ga ramadan kaga ba in an tabbatar da ganin wata gobe bata ta zama yau shak ba domin ta zama ɗaya ga ramadan in ba a tabbatar da ganin wata ba an sanar da cewa lalle iya jira da aka yi da sauraro da aka yi babu inda aka samu labarin an ga wata kaga ya nuna gobe talatin ga sha'aban to tun da ya zama talatin ga sha'aban sai yi maka daidai da ranar litinin tun da dama ana sa ran ɗaukan azumin ne litinin ko talata sai aka ce yau lahadi 29 ba a ga wata ba kaga gobe litinin 30 ga wata ka samu kai azumin ka na na nafila domin kai tsaye ka kwanta da azumin nafila sabanin wancan da ya kwanta in an ga wata azumin faralla in ba a ga wata ba azumin nafila aka ce azumin shi bai yi ba ina fatan an gane maganar wannan hadisi na ammar ne ibn yasir ammar sahabi ne kenan sahabi ne ya faɗi maganar ya ce duk wanda ya yi azumi a ranar da ake kokonto kuma mun san wacce ce ranar da ake kokonto ita ce ranar a ranar 29 ga sha'aban ba ranar kokonto ba ce ranar 30 ga sha'aban idan aka yi 29 ga sha'aban to gobe ita ce ranar kokonto saboda mai ta zama ranar kokonto don in an ga wata yau gobe ɗaya ga ramadan in ba a ga wata yau ba gobe talatin ga sha'aban shi sa take da kokonto in an tabbatar da an ga wata kaga ta tashi kuma daga kokonto cewar gobe ɗaya ga ramadan in kuma ba a tabbatar ba kaga ta zama gobe talatin ga sha'aban in an ga wata gobe talatin ga ramadan in ba a ga wata a ɗaya ga ramadan in kuma ba a ga wata ba kaga ta zama talatin ga sha'aban sai ya ce zakarahul bukhari ta'aliqan zakarahu al-bukhari ta'alikan imam al-bukhari ya ambaci wannan hadisi ta'alik ba tare da ya kawo mai isnadi ba a cikin sahih al-bukhari wa wasalahu al-khamsa amma manyan malaman hadisin nan guda biyar sun kawo mai hadisin sa wa sawa ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta hadisin wa ibn hibban da ibn hibban ai ba sai mun ce wa sawa al-khamsa mutum biyar su ne mutum biyar shine banda bukhari da muslim banda ahmad banda bukhari da kaga abin nan tirmazi nasa'i abu daud ibn maja da da abin nan ɗin ya tafi mu ƙalwa wa ni bin umara radiyallahu anhuma annahu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين وعن ابن عمر أنكر بوانا حديثي لك عبد الله بن عمر ina fatan kowanne hadisi guda kana iya hasashen mai ike karantarwa don wa tartibin bulugul maram kenan hadisin farko aha yawwa mai hukuncin mai hukuncin yin azumi kafin eh, kwana ɗaya ko kwana biyu na ramadan sai kawo wannan hadisin guda hadisi na biyu mai hukuncin yin azumi a ranar da ake kokonta ɗaya ce ga ramadan ko talatin ce ga sha'aban saboda za ka ga haka yake kawo haka yake kawo hadisai ɗin ba wa kawai za ka zuba su duk hukuncinsu ɗaya ba ne kawai za ka ce hukuncinsu ɗaya ne la'akari da kowane yana magana ne kan azumi amma azumin ta wace fuska ta wanne babi ta wanne kaza wani bin umara an karbo wani hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma allah ya da su kale ce samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qul naji ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa idza ra'aytumuhu har idan kuka ganshi idan kuka ganshi shi me kenan shi jinjirin wata fasumu to ku yi azumi fasumu ku yi azumi wai za muhu kuma idan kuka ganshi shi jinjirin watan shawwal idan kuka ga jinjirin watan ramadan fasumu idan kuka ga jinjirin watan shawwal fa aftiru ku aji azumi fa in ghumma alaikum idan aka sha makance muku shi ya zama ba ku gan shi ba a nan ya fito ko bai fito ba wallawa ana zai iya yiwa ya fito amma ku ba ku gan shi ba wana ji da kyau ko saboda an sha makance muku shi faqduru lahu to ku cika shi kwana talatin ku cika shi kwana talatin muttafaqun alaihi bukhari da muslim su karatu faqduru lahu ku cika shi malamai sun yi ta maganganu menene fassara faqduru lahu wasu ka ce ku kaddara shi ku kaddara cewa yana tsakanin wannan girgijin da wannan girgija zai da aka dai ba zai huce nan ba a wace rana kenan a ranar 29 idan ya zama na an yi hazo an yi kaza gari ya yi duhu sai ku ce ai kaza ai kaza ai wancan da ya wuce wuri kaza kaza kaza kaza ai diya da ake ba zai fito ba zai huce nan ba saboda kawai yana nan kuna ji da ke ko wannan fassara ba ta kai labari sosai ba lura da sauran fassarorin da suka ce fa in ukumiya alaikum faqdiru salasin kun ga ibn hajar kenan sai ya fara gabatar da wancan hadisin a sama sai ya kawo tunda an yi sabani akan faqadru lahu sai ya kawo ɗan sir da za su fassara faqadru lahu sai ce fa in ughmi wa li a arwayar muslim shi kadai fa in ughmiya alaikum in aka sha makance muku shi aka rufe muku shi faqadruhu lahu 30 to ku cika shi ya zama kwana talatin to haka yanzu ba magana ku kaddara yana tsakanin kaza da kaza kenan saboda an samu ruwaya fayyatacciya walil bukhari a ruwaya bukhari shi kadai fa milu iddata salasi. ku cika lissafin sha'aban kwana talatin ko kuma ku cika lissafin ramadan kwana talatin idan sha'aban ya yi kwana 29 za a fita neman ganin wata sai aka fita ba a gan shi ba ba a ga wannan wata ba watan ramadan to sai a cika sha'aban ya zama 30 shine fassara faqaduru durulahu. idan aka yi azumin watan ramadan aka yi azumi 29 za a duba wata da aka duba wata sai ba a gan shi ba an yi gajimare hadari ko an wuni ana ruwa kaza kaza kaza ba a kuma samu labarin ganin wata ba a wani wuri sai a cika ramadan ya zama 30 saboda hadisin fa akmilul iddata sai ku cika lissafin 30 ya zama kwana 30 idza muhu idan kuka ganshi idan kuka gan shi shi mai kenan shi jinjirin wata kenan wannan ru'iya kalbiya ce ko basariya ru'iya ce basariya ru'iya ce ta ido ba ru'iya ce ta zuciya kai Kama fa ina ganin watan nan ta tana nuna mun watan nan yana nan ba shi ake magana ba ana nufin gani na ido da shi kuma ake hukunci ba gani na kalanda ba domin kalanda tana ganin yau ɗaya ga wata ko gobe ɗaya ga wata ko jibi wata ba shi ake gani ba wana je da kyau ko ba a ɗaukan azumi ko ajiye azumi da lissafin kalanda ko da kalanda ta nuna yau 29 gobe ɗaya ga wata ba za ku bi shi ba sai kun je kun duba in kuka duba kuka gani to gobe ɗaya ga wata saboda kalanda ta faɗa ko saboda kun gan shi saboda kun gan shi in ko kuka duba ba ku gan shi ba to za ku ajiye kalanda ne gobe talatin ga wata wannan shine musulunci ina fatan kun fahimci an fahimci wannan da kyau idan muhu idan kuka gan shi kowanne ɗaya daga cikinku in ya gan shi ko kuma aka samu majmu'a tawaga suka gani sun isa masaura wannan jina da kyau in aka samu jama'a amintattu suka gani sun isa ma kowa da kowa sun isa ma kowa da kowa wani kuma sananne ne a gabanka wata ya sha fitowa bangwalele ka je wani ya ce shi bai gani ba kana gashi nan na bai gani ba yana gashi nan kowa yana gani amma kuma kaga shi bai gani ba kun da ke ko sai ya ce yanzu ba zai yi ba kenan sai sai gobe ya dada watan ya dada girma ya fito ya gani ba haka bane ba haka ake ba in dai aka gani fa man shahida minkum shahara falyasumhu duk wanda Allah ya sa lokacin watan Ramadana ya kai yana nan sai ya azumce shi domin idan ka ce duk wanda ya gani duk wanda ya gani to ai za ka ga cewar abin da karfi mu yanzu a wannan shekarar mumina ai ga ganin mana akai dan mun wuni ne muna shan ruwa nan garin mina kullu da ke ko sannan kuma da yawa za ka ga wanda yace ba zai dauka ba sai ya gani ba zai ɗauka ba sai ya gani shi a karan kansa da shi da ire-irensa ai za ga wani lokacin bai gani ba amma zai buga ma ire-irensa din in sun gani ya ɗauka haka ne ko ba haka bane to haka ana nan yake kenan ana nan yake kenan saboda haka mutum kullun ya kokari ya zama na ilimi ne yake jin shi ba shi ne yake jin ilimin ba da azumin watan ramadan da tsayawa arafa allah bai sanya ta hannun talaka ba kamar yadda bayani zai zo Allah bai sanya ta hannun ɗaiɗaikun mutane ba shi nake faɗa Allah bai sanya ta hannun ɗaiɗaikun mutane ba ya sanya ta hannun jagorori ne idan shugabanni suka ce yau rana kaza ce rana arafa shikenan babu wannan rana ita ce rana arafa na aka ce rana kaza ita ce ranar azumi wannan rana ita ce ranar azumi rana kaza ranar sallah wannan rana ita ce ranar sallah walahu fi hadisi abi huraira bukhari yana da wata ruwaya a hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya da shi fa akmilu iddata sha'abana salatin ku cika lissafin sha'abani ya zama kwana talatin saboda kun neme shi ashirin da tara ba ku samu ba sai ku cika lissafinsa lissafin sha'abani ya zama talatin kagan ya zama talatin sai ya zama na jibi ɗaya ga wata kenan idan ya zama na yau ashirin da tara ga sha'aban an duba wata ba a gani ba sai a cika lissafin sha'aban din sai zama na gobe 30 ga wata gb 1 ga wata kenan ina fata mun gane wannan da kyau ya halatta a yi amfani da na'ura mai kawo nesa kusa domin ganin wata kun lura da kyau a sa tabaro mai kawo nesa kusa domin ganin wata ya halatta ai in an sa na'urar inda watan da ya za ta kawo shi in babu watan duk na'urar da aka sa za ta hararo ne in in akwai amma in babu fa ba za ta kawo shi ba kullum da ke kwaso da aka aka ce ya halatta shi ko ya halatta ya sha da ya zama wajibi ko ya haramta kaga ya haramta in an yi an saba ma Allah ya waje ba in ba a yi ba an saba ma Allah amma ya halatta in an yi babu laifi in ba a yi ba babu laifi ina fata mun gane wannan da kyau idza ra'aytumuhu idan kuka ganshi ku waɗanda suke ganin wata kenan akwai waɗanda suke wata shida suke yi rana ce zalla ko wata shida dare eh sai shugaban kasa ya tura ka kasar ka zama ambasadansa a can ya za a yi kenan sai kuka je daidai lokacin kawai wata uku ne gaba ɗaya ake yinsa wata uku ne ake yinsa ana rana to sai malamai suka ce irin irin waɗannan ƙasashe za su yi amfani da lissafin ƙasashen da ke kusa da su da su suke da rana suke da dare kun gane ko sai su yi amfani da lissafinsu wajen ɗaukan azumi da kuma aji azumi saboda haka wannan kenan wanda ike tsarafa shi ya zai azumi ai shi wanda yake tsare tsarewa ta sha bambam lura da girman laifin idan lokacin da aka tsare shi ya tabbata ga ɗaya ga sha'aban aka tsare shi ɗaya ga sha'aban aka tsare shi to haga yanzu in ya samu labarin ganin wata na, na ramadan a 29 haga sai ya ci gaba da azumi in bai samu ba sai azumi zai ci gaba da azumi ne har lokaci har azumin wata ramadan kawai ina malamai suke magana idan lissafi ya kubuce mishi lissafin sha'aban ya kubuce mishi shin zai yi hasashen kwanakin da zai kaddara waɗannan kwanakin su ne na ramadan sai azumin su ta da in ya fito in yi daidai da ramadan ya yi in bai daidai da ramadan ba kuma ya sake kenan kaga akwai lissafe lissafe maganganun malamai masu faɗi da yawa akan abin da ya shafi al'umma daban-daban kaga akwai al'umma da suke su kwana goma sha tara kwana wata uku ba sa ganin rana da cikin dare ake wata uku kuma cikin rana ake to sai daidai da ramadan ya za su yi ko kuma wanda yake an tsare shi shi kuma ya zai duk kaga suna da alaka da daukan azumi da aji azumi Allah ta'ala ya tsare mu baki da sai mu dasa aya nan gobe kuma sai mu dora insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik